broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sun na ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na ranar yau Alhamis, uku ga watan Oktoban shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hauwa da kanun labarai. To Murtala jami'an lafiya a Lebanon ne suka ce wani hari da Isra'ila ta kai ta sama ya hallaka akalla mutane shida ya kuma raunata wasu bakwai. 'Yan kasar India na bayyana su game da hada asali da 'yar takarar shugabancin Amurka Kamala Harris. Shugaba silver king na Sudan ta kudu ya kori shugaban hukumar leƙen asirin kasar. To bayan labaran duniya za ku ji cewa faduwar darajar kuɗin naira na ci gaba da kawo tarnaki ga ci gaban tattalin arzikin Najeriya duk da matakan da babban bankin kasar ya ce yana ɗauka. A mai da hankali ga harkar noma da kiwo da shi wannan arzikin namu na kasa petrol in an sai shi aka bi ka'ida ba a bar mutane suka yi banna ba mutane za su ganin sauyi To a jamhuriyar Nijar kuma babban bankin duniya ya yi hasashen yiwuwar tattalin arzikin kasar ya ƙara bunƙasa a shekarar nan ta 2024 bayan ɗage takunkumai ECOWAS. To amma fa kafin nan ya ce sai an ɗauki mataki. Za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki. haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu saurare kuke aiko mana to amma sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka ga labaran mai karantawa hawa Sharif. A yau Alhamis jami'an lafiya a Lebanon suka ce wani hari da Isra'ila ta kai ta sama ya fada kan wani gini a Beru da ya sanadiyar kisan akalla mutane shida ya kuma raunata wasu su bakwai. sojojin isra'ila sun bayyana cewa suna gudanar da ayyukan soji ne da ke kaikaitar beirut a ci gaba da gurin kaiwa ga kungiyar mayakan hezbollah mai kula da al'amura na musamman na majalisar ɗinkin duniya a lebanon Janine hennis platcher ta faɗa a kafar sadarwar zamani ta x cewa sai dai a kirga yawan har-haren da ke girgiza birnin ba wani gargaɗi ba ƙarar jiniya ba a sanin abin da zai faru a gaba zama ne na rashin sanin tabbas zama ne na zulumi da tsoro a ranar alhamis ɗin sojojin isra'ila suka ce harin da suka kai ta sama ya kai wuraren mayaka biyu a lebanon da ya haɗa da wani gini a bin Erbil a kudancin Lebanon da Hezbollah ke ajiye makamanta a ciki. Isra'ilan ta ce wannan harin ya kashe mayaka goma sha biyar. takarar mataimakiyar shugaban ƙasar amurka kamala harris a zaben shugaban kasa da ke tafi ya haifar da martani mabambanta a indiya yayin da wasu na murna kasancewa ta mai tsatso da kasa ta indiya wasu na yi mata kallon wadda basu sani sosai ba da dama kuma na kallon ta abin alfahari a matsayin ta na yar asalin kasar da ta samu ɗaukaka a waje ba ma ƙasar amurka ba kawai tun daga tsatson kauyen da ta fito na kudancin Indiya zuwa babban birnin kasar new delhi takarar ta kamala harris na neman shugabancin amurka ya kasance abin shauki ga mutane da dama a Indiya, mahaifiyar kamala harris inda ta kasance 'yar kasar wato 'yar asalin kasar india yayin da mahaifinta ya fito daga kasar jamaica nandita sone ɗaya ce daga cikin mazauna birnin new delhi da ta bayyana cewa tabbas abin alfahari ne a gare su farko kasancewa ta na mace sannan daga tsatsan india ta ce hakan abin jin daɗi ne matuƙa haris dai ba ita kaɗai ce ke da asali da kasar indiya ba da ke da alaƙa da takarar shugabancin amurka domin kuwa mai ɗakin ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa a jam'iyyar republican usha vance ita ma 'yar asalin Shugaban kasar indiya ce shugaba salva kiir na sudan ta kudu ya kori shugaban hukumar leƙen asirin ƙasar mafi daɗewa akan kujera inda mai maye gurbin shi da wani na hannun damansa a ƙarƙashin wata dokar shugaban ƙasa korar akol kurkuk wanda ya shugabanci hukumar tsaron cikin gida mai cike da cece kuce da ke karkashin babbar hukumar tsaro ta kasar nss tun bayan lokacin da kasar ta karbi yancinta daga sudan a shekarar 2011 ta zo ne makonni bayan da gwamnatin rikon kwarya kasar ta sake sanar da ɗage gudanar da zaɓe a watan jiya ne ofishin shugaba kir ya sanar da ƙara tsawon wa'adin gwamnatin rikon kwaryar da shekaru biyu tare da ɗage gudanar da zaɓe a karo na biyu biyu bayan jinkirin da aka samu a shekarar 2022 biyu lamarin da ya janyo suka daga amurka da sauran waɗanda suka rika taka rawa wajen samar da zaman lafiyar ƙasar ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc To an jima kaɗan hawa za ta sake kowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan, kuɗin Najeriya na Naira na ci gaba da shan kashi a hannun sauran kuɗaɗen ƙasashen waje musamman dalar Amurka. duk kuwa da matakan da babban bankin kasar ya ce yana ɗauka wajen ɗaukaka darajar ta naira ko da yake dai farashin canjin na naira kan yi sama ya yi ƙasa 'yan kwanakin nan masana na ganin cewa faɗuwar darajar kuɗin na ci gaba da shafuwar tattalin arzikin 'yan ƙasar daga lagos ga rahoton wakilinmu babangida jibril kawo yanzu dai duk da kokarin da gwamnatin bola ahmed tinubu ta ce ta fara dauka na sayan man fetur daga kamfanin dangote da takardar kuɗin naira maimakon dalar amurka da a ta tun farko aka dogara da shi wanda kuma hakan gwamnati ke fatan zai taimaka wajen kara darajar naira har yanzu za a iya cewa da sauran rana aka ba domin kuwa har yanzu takardar kuɗin naira na ci gaba da faduwa idan aka kwatanta ta da darajar takardar kuɗin dalar amurka inda aka wayi gari ana sayar dalar amurka a kan naira dubu daya da dari shida da ma hamsin zuwa saba'in a wasu kasuwanni na canjin musayar kudaden kasashen waje masu zaman kansu da ake kira 'yan canji ko biro de change a turance kamar da ɗaya daga cikin masu hada-hadar kudaden kasashen wajen ya shaida mani. santara bank da kanta tana sayar da wannan kuɗi naira dubu ɗaya da ɗari biyar da casa'in to kaga ba laifin ainihin masu hada-hadar kuɗaɗen ƙasashen waje ba ne. to sai dai kuma bisa ga dukkan alamu matsalar nemo wa takardar kuɗin naira daraja ba shi kaɗai ne matsalolin da ke fuskantar fannin tattalin arziki ko kuma musayar kuɗaɗen ƙasashen waje da takardar naira ba domin kuwa 'yan canjin na zargin gwamnati da gazawa ko kuma ɗaukan wasu matakai da ke neman karya wayanda aka san tun farko ke gudanar da hada-hadar musayar kudaden kasashen wajen na 'yan canji kamar da alhaji ado shu'aibu dan sudu daya daga cikin masu hada-hadar canji a birnin Legas ya shaida mini ganin da muke ana son a raba ainihin mutanen arewa ne da wani duk wani harka da ya shafi kudade musamman na kasashen waje ga 'yan safiya fadinan ga masai da kayan gona da sauran kayayyaki zuwa kayayyakin shafe-shafe prohibition da makamantansu amma ba a yi magana a kansu ba sai akan embroid canji. To koya masana tattalin arziki ke ganin wannan kwangaba kwan baya da takardar kuɗin naira ke yi akan takardar kuɗin dalar Amurka da sauran kudaden kasashen ƙetare Dr. Dauda Muhammad Kwantagora masanin tattalin arziki ne da saka jari a kasar Gwamnatin da ta ce za ta yi daidaito na kudin musaya shi ma ya karya darajar kudin kasan saboda haka kaga dole wannan ya haifar da ah, matsala tattalin arziki don saboda abubuwa sun hau an samu hauhawan farashi na kayayyaki sannan kuma wani abu kuma da ya kara a gayyar tattalin arzikin najeriya akwai rashin tsaro a wuraren da ake noma musamman a arewa arewacin najeriya akwai harkokin boko haram da kuma wayannan masu satan mutane da kuɗin fansa sun hana a yi noma kaga kuɗin abinci shi ma ya hauhawa to duk wayannan sun ma tattalin arzikin najeriya ta nakiya su ma dai talaka ba basa baya ba wajen furta albarkacin bakunan su game da matsalar da karewar darajar kuɗin naira ke haifarwa a harkoki na yau da kullum. Dala Amurka da na faɗa maka wajen naira dubu ɗaya da ɗari shida kuma fiye da haka. Shi sa muke shan wahala Za ka kana da kuɗin ka misali a da kana da dubu hamsin a dubu hamsin za ka sai kayan masarufi yadda ka gida ma. Za ka sai kayan abinci da sauransu amma saboda yanzu dala ta tashi dubu hamsin nan ba abin da za ta maka. Kididdiga na baya-bayan nan dai daga CBN ya nuna cewa kudaden kasashen waje da Najeriya ta mallaka ya kai na dala Amurka biliyan talatin da uku don haka haka kari da darajar nairan ke yi akan takardar kuɗin dalar ba abu ne da zai taimaka wa tattalin arzikin najeriya ba baban jibrin murya amurka daga lagos To a gaida baban gida Jibril yanzu kuma ga Hauwa ta dawo da ci gaban labaran duniya. A ranar Alhamis nan ne sabon sakatare janar na kungiyar kawance ta NATO Mark Rutte ya ce kungiyar na sanar da cewa Ukraine na da bukatar gaggawa a faɗin da take da mamayar Rasha a lokacin da ya ziyarci Kiev domin tattaunawa da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky. Rutte ya shaida wa manema labarai cewa abu ne mai mahimmanci gare shi na yaje Ukraine a irin wannan lokaci domin fayyacewa a fili ga kowa da al'ummar ƙasar ta Ukraine da ma duk wani mai kallo cewa NATO na tare da Ukraine. Rute ya kara da cewa shi da Zelensky sun tattauna bangarorin da Ukraine ke da bukatar karin tallafi da hanyoyin da NATO da kawayenta za su yi aiki tare domin cimma waɗannan bukatu. A ƙarshe ya ce NATO na tare da Ukraine domin tsaron bangarorin biyu. Zelensky ya ce ya tattauna jadawalin nasarorin shi tare da jaddada kira ga kawayen na Ukraine da ke samar da makamai da salamin ce a yi amfani da waɗannan makamai wajen zurfafa kai hari cikin Rasha. mai yiwa dan takarar shugaban kasar mozambique a zaben da za a gudanar a wannan watan da ke da yakinin lashe zaben ya ci gaba da dogaro kan sojojin kasar da kudade daga turai wajen samar da tsaro ga manyan wuraren albarkatun iskar gas din kasar a wato a yanki mafi fama da tashe-tashen hankula cewar wani mai sharhi tsohon malamin sakandare daniel chapo mai shekaru 47 a duniya ya rika gudanar da yakin zaben nasa ta yin amfani da kalmar cewa a koma bakin aiki da ake sa ran idan ya lashe zaben nan ya tafiyar da aikin ginin manyan ayyukan wuraren haƙar iskar gas da a halin yanzu aka dakatar da su sakamakon rashin tsaro a yankin cabo delgado domin samun nasarar hakan wajibi ne ya dogara ka kacokan akan dakarun ƙasar ta rwanda da shugaba mai ci felipe nyasi ya kawo a shekarar dubu da 2021 domin ƙarfafa dakarun cikin gida a fafutukar da suke yi. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc babban bankin duniya ya yi hasashen cewa ta yiwu tattalin arzikin kasar jamhuriyar niger da yanzu haka ke murmurewa daga raɗaɗin takunkumin kungiyar ecowas ya bunƙasa daga kashi biyu zuwa kashi biyar da digo bakwai cikin ɗari a shekarar nan ta hudu sakamakon kudaden shigar da kasar ke samu ta hanyar fitar da ɗanyen mai da ci gaban aikin gona da kiwo sai dai bankin ya ayyana wasu matakan da ya ce ya kamata hukumomin ƙasar su ɗauka kafin ta iya samun wannan matsayi wakilin mu a yamai sule mumuni barma na dauke da ƙarin bayani. har zuwa jajibirin juyin mulkin 26 ga watan yulin 2023 ana kwatanta ci gaban tattalin arzikin nijar da kashi 6.9 daga cikin 100 har ma a wancan lokaci an yi hasashen yiwuwar ci gaban zai haura kashi 12 daga cikin 100 a shekarar 2024 ta dalilin kudaden da aka yi hasashen za su shigo ta hanyar danyen man da kasar ke shirin fara fitarwa zuwa ketare a karshen shekara to amma rigingimun da suka biyo bayan juyin mulkin 26 ga watan yuli da takunkuman sai da yawo da iyomowa sun toshe hanyoyin shigar kudade lamarin da ya durkusar da tattalin arzikin kasar zuwa kashi biyu daga cikin ɗari a cewar wannan rahoto na bankin duniya shugaban kungiyar kulawa da rayuwa hamidu sidifodi mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum shi harka wannan takunkumi da aka samu nijar kowa ya ji a jikin shi mun san cewa duniya ce gaba ɗaya ta game kai ta samu Nijar wani takunkumi kuma lokacin da sa takunkumin nan fanni fanni duka in ka doka na rayuwa na yau da gobe an gani da an samu matsaloli bisa gare shi. To amma akwai alamar al'amura za su daidaitu tare da hasashen yiwuwar samun ci gaban da zai kai kashi biyar da ɗigo bakwai daga cikin ɗari a wannan shekara a dalilin janye takunkuman waɗannan ƙungiyoyi a watan Fabrairun da ya gabata. yayin da ayyukan bututun man da kasar ta kaddamar ke da matukar tasiri a ci gaban da ake hasashen yiwuwar za a samu kamar yadda fatara da talauci za su matukar ragu a wajen jama'a zuwa kashi 42.5 daga cikin 100 daga bana zuwa shekarar 2026 to koya ƙwararru ke kallon wannan hasashe na bankin duniya dr soli abdullahi masanin tattalin arziki ne man fetur nan da ya tashi daga ganga dubu ishirin zuwa ganga dubu ɗari da goma ko da ishirin hajji ya zamanto ana kwasa shi ana kai wa kasashen waje kuma aikin gona an samu abinci kwarai kenan ci da ne eh, tattalin arziki karu saboda bancin ita kanta kasa abin take kwasa mallaka kanta to kuma tattalin arziki tana karuwa ta ƙarin tattalin arzikin kowane ɗan ƙasa a cikinta. Bankin Duniya ya yi gargaɗin cewa wajibi ne a mai da hankali wajen bunƙasa ayyukan noma da kiwo ƙarfafa sha'anin ilimi ta yadda za a samu wadatattu kuma ƙwararrun ma'aikata domin cimma abin da ake hange kasancewar man fetur da aka fi dogaro kansa wajen shigar da kaso mafi girma da kudaden da kasar ke samu abu ne da ke da iyaka wanda kuma yawansa na iya fara ja da baya daga shekarar talatin muddin ba a gano wasu sabbin rijiyoyi ba a cewar wani rahoto. Shi bankin duniya in kaji sun yi magana ba a kan maza suka yi ta ba. Alhamdulillah a mai da hankali da harkar noma da kiwo da shi wannan arzikin namu na kasa petrolin in an da shi aka bi ka'ida ba a bar mutane suka yi banna ba mutane za su ganin sauyi. Bankin ya ce ci gaban da ake hasashen za a samu abu ne da ya danganta da yadda za a tunkari matsalolin tsaro da illolin canjin yanayi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mumuni Barma, to kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Kungiya mai zaman kanta da ta hada da dukkan masu ruwa da tsaki a fadin duniya ta Global Alliance for Rabies Control ta fara wayar da kan jama'a a ranar 28 ga watan Satumba kan cutar rabies. inda daga bisani hukumar lafiya ta duniya ta amince da ranar ta kowace shekara a matsayin ranar wayarwa da kuma faɗakar da jama'a kan cutar rebis a faɗin duniya da kuma ƙarfafa mahimmancin yin rigakafin cutar da ake iya ɗauka daga dabbobi. A don haka ne shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna game da cutar kuma jin yadda aka gudanar da bikin ranar na wannan shekarar. Amma kafin mu tsinduma cikin shirin, Dr. Isa Adamu Mavo medical director ne a asibitin Atlantic da ke karamar hukumar Karo a Abuja kuma kwararre ne a fannin cututtuka masu yaduwa yayi kuma karin bayani game da cutar ta rabies. alamominta da kuma tsawon lokacin da cutar take dauka kafin ta bayyana da ma yadda za a kula da wanda ya kamu da cutar likita gare ka. cuta ce da take yaduwa ga mutane daga miyawu na dabbobi da suka kamu da wannan cuta cuta ce kamar da muka sani a yawanci arewacin najeriya ana yawan kiransa da cuta mai haddasa haukan kare to kuma haka abin yake saboda yana daga cikin cutuka da muke su zoonotic diseases wato cutuka da suke yaduwa tsakanin mutane da kuma dabbobi a kai tsaye lokaci guda cuta ce da alamominta sun hada da ciwon gabobi da ciwon zazzabi da ciwon kai da ciwon jiki da dai ganin jiri da sauransu wani lokaci har da ma abin da ya shafi amai da ko rashin yankewan ayyuka na sassan jiki da sauransu har ta da gigicewa da kuma dimaucewa cuta ce da lalle eh, abin da ya shafi Eh, da cizo ko ya kushi na dabbobi da suka kamu da wannan cuta bai wuce adadi na 'yan kwanaki misali 'yan kwanaki kaɗan ko zuwa hudu ko abin da ya fi haka zuwa tuka da sauransu sai kaga cuta ta zamanto yadda ko ina jiki ya zamto an samu domin jiki da zafin jiki da hadi abubuwa da suka canza da dama kaga jiki ya canza launi da yanayin tsarin ayyuka da sauransu to wannan yana kai ga ajiye asibiti kaga daga baya kai tsaye mun sha ganin wannan kawo mutum bai ma iya ce komai saboda bai ma san inda yake ba kama daga abin da ya shafi dimo cewa ko kai ga tabin kwakwalwa da sauran abin da ya yi kama da haka to lalle abin da ake na farko shine a tabbatar da wayannan alamomi da suka bayyana a jikin shi mai wannan matsala na wannan cuta na rabies to shine za a tabbatar da kai tsaye abin da ya fi yawa na ɗumama jiki ko zafin jiki da cewa da kuma abubuwan da suka bayyana na alamomi su ake yawan samu a ga cewa an magance su idan kuma wurin da aka samu cizon wayannan dabbobi da suka haddasa wannan cuta kama daga dabbobin gida ne ko karnuka ko wasu abubuwa to akan tarar da wurin ya yake idan ba ya wuce wannan ya kushi ko abu ne wanda jini ke fitowa na rauni sosai to shi ma kamata dole sai an tabbatar da injini na fitowa a tabbatar da an tsare jini da abun da ya kama da haka saboda eh, kar ya kai wasu gabobi da yake kaiwa da karshe har ma a kai ga rasa rayuwar wannan da ya samu wannan matsala ko ka abin da ya shafi haka to abin da yake faruwa shine duk lokacin da aka samu irin wannan cizo har ya kai ga miyawun wannan dabba da ta ciji mutum ya kai ga har ya shiga cikin jiki sosai to kan kai ga kwakwalwa kuma nan idan ya kai ga har ya kai ga tabin ya shafi abin da ya shafi kwakwalwa yana iya samun alaka da tabin hankali ko dimaucewa ko dai tabbatar da yana wasu halaye na abin da shafi kamar hauka-hauka ko kuma dai rashin samun hankali a jikinsa da zaran ya kai ga irin wannan galibi shi ake kira bayan ya samu kwakwalwa abin ya kai ga kwakwalwa yakan produce abin da ke kiransa acute inflammation of the brain wato kumburewa da kuma canza wani launi na na kwakwalwa abin da zai kai ga da karshe ne ke haddasa irin wannan Eh, in ma cewa haukacewa a takaice kuma daga karshe har ya kai ga wasu illoli su riga sun shigo kuma hala shawo kansu yana da wahala har ka kai ga har abin ya kai ga hala wani gaba ana iya tun yana iya rasa rayuwarsa. To likita muna godiya da waɗannan bayanai masu ilmantarwa game da faɗakarwa game da cutar rabies. Dr. Meraka Talla da ke aiki a ma'aikatar bunƙasa harkar noma da tsaron abinci a kuma sashen kula da dabbobi da maganin ƙwari. Ta yi mana bayani kan abubuwan da suka fi mai da hankali a irin wannan rana. Watan abin da muka fi yi shine faɗakarwa. Mu faɗakar da mutane cewa wannan cuta ba yadda ake ganin shi ba ne. Yana da matukan hatsari yana kashewa idan ba a tuntuɓe shi yadda ya kamata ba. In kare ya ciji mutum idan idan ba a ɗauki matakin da ya kamata ba to yana kai ga hallaka amma in an ɗauki matakin kuma sai ki ga eh, eh, mutum ya rayu to duk kuma duk mutuwa da ya faru wai don cizon kare mutuwa ne kamar wanda aka bari ya galabaita is a wasted life kamar rayuwa ne wanda aka ɓannata don akwai matakai da za a iya ɗauka a kare wannan rayuwa amma gashi an bar shi a sarwanta kamar me da me kuke faɗa wa mutane wato muna gaya mutane dan mutane mun duba mun ga cewa mutane ba su san ma abin yi ba idan karen ya cije su akwai abubuwa mataki da ya dauka ya kamata ka dauka da kwarin nan ya cije ka kaman ka sa eh, ruwa da sabulu ruwa wanda yake gudawa kama a bakin famfo ka wanke wurin nan sosai ruwa mai gudana za ka zuba a wurin ka wanke da sabulu shine abin da ake so na ɗaya ma a yi tukunna a je wurin likita amma mafi yawan mutane ba su san haka ba kuma abin da ya sa muke ake wanke wannan wurin shine wannan kwayan cutan na rabies wannan virus din idan ka wanke kana rage shi kana rage shi in ka rage shi kuma zai shiga kaɗan ne yake shiga mutum wanda ba wata watakila tun da ka rage sosai watakila wanda zai shiga ba zai maka lahani ba. Ta yaya masu ajiye karnuka a gida don gadi da sauransu kuna akwai wani faɗakarwa da kuke musu su Sai muna musu faɗakarwan wa wannan kare rigakafi. Idan aka wannan karen akwai rigakafi da ake bayarwa kowane shekara. In aka bada wannan rigakafin karen nan sai ki ga ba zai samu wannan cutan ba. Ko da wani wasu karnuka ko dabbobin jeji sun cije shi kuma suna da wannan don yana da wannan rigakafin sai ki ga bai wannan ba to shine abin da muke faɗakarwa kowane shekara a kai karnuka asibitin dabbobi a basu antirabis vaccine kuma ko WHO ta ce idan aka yi wannan aka samu kaman kashi saba'in na karnuka wuri karnukan kaman ƙasa haka aka samu aka basu wannan rigakafin ma shekara uku ba yankewa to za a san cewa an ci karfin wannan cuta haka ne to rashin sanin abin yi din ne in ba haka wannan tsohon cuta ne wanda in kika duba yare kala-kala suna da masu sunan shi don sun san shi amma don rashin sanin abin yi kamar a yi rigakafi kamar in ya faru maza-maza a wanke wuri a je asibiti kuma a je ma'aikatar lafiya a gaya musu duk wa'annan rashin sanin shi yasa ba a ba har yanzu cutar nan yana nan yana andaban mu kuma yanzu gashi da nwho da yan fao da yan organization for animal health duka yanzu sun haɗa kai suna so a tabbata cewa wannan cutan bai kashe kowa ba bai kashe kowane dan adam ba in aka kai um, shekara dubu biyu da talatin a halin da ake ciki yanzu da wani mataki suka ɗauka su masu ruwa da tsaki don cimma wannan burin cewa zuwa dubu biyu da talatin an kawar da cutar rabies a duniya baki daya a duniya gaba daya kuma najeriya ma kuma ta bi wannan sahun ne duka don musamman fadakar yanzu mun yi abubuwa da yawa akwai wani national strategic plan da aka zauna duka da 'yan ma'aikatar lafiya da 'yan ma'aikatar muhalli da 'yan ma'aikatar gona duka da partners da sauran partners duk sun zauna an zauna ne daki-daki an um, wannan outlining abubuwan da ya kamata a yi um, gaba daya. gaba ɗayan mu taru mai kafin lokacin nan so da za mu ci karfin wannan cuta. Na to daga karshe wani kira za ki yi wa mutane musamman ma waɗanda suke kiwon irin wannan dabbobi da suke iya ɗaukan wannan cuta su kuma yaɗa ta. Na'am, so abubuwan da zan gaya musu shine cutan nan ba wasa ba ne. Cuta ne wanda kana iya kare ran wani. amma idan aka bar shi ba a ɗauki mataki ba mutum yana iya mutuwa don haka don kar a samu wannan harkar mutuwan ya kamata mataki kamar a je a yi wa shi dabban rigakafi kuma idan ya faru a wanke wuri a je asibiti kuma a kai a je a gaya wa ma'aikatan dabbobi cewa abu kamar haka likitocin dabbobi a je a sanar musu cewa abu kamar haka ya faru to shine yanzu wannan faɗakar wanda shi muke so mu fara da kowa kowa ya sani dan ba abun mutum ɗaya ba ne duk dai kowa ya kamata a haɗa ƙarfi da ƙarfe gaba ɗaya mu ga cewa cutar nan ya bar ƙasar nan. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa da muryar Amurka. Kuma da haka muka zo ƙarshen shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane ganin shirin ya zo muku, ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa rigakafi ya fi magani. mu huta lafiya. To madalla a gaida Hauwa Umar yanzu kuma sai sakonin da ku masu saurare kuke aiko mana ta imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Alhaji Umar Forever gashua da Adam A. Adam Gashuwa suka ce kalaman tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma dan takarar shugaban kasa a zaben shekara ta 2023 Alhaji Atiku Abubakar da cewa a mayar da shugabancin kasar na zango ɗaya na shekara shida maimakon na shekaru hudu sau biyu tabbas wani abin dubawa ne domin tabbatar da tsarin karba karɓa Sakonmu na gaba ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau ya ce tabbas idan har tafiya ta ci gaba da tafiya a haka to gaskiya akwai matsala domin dai talakawan mu najeriya fa suna ji a jikin su sosai abin da ya rage musu yanzu kawai shine rai amma babu lafiya ba kuɗi babu sukuni kai babun yayi yawa fa allah ya kyauta daga muhammadu salihu kauran na a jihar zamfara ya ce kaddamar da harin ramuwar gayya da kasar iran ta yi akan kasar isra'ila hakan ya yi daidai kasancewar talakan wato takarar faɗan da kasar isra'ila ke yi ya wuce wuri a yankin gabas ta tsakiya To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To a takaice mutala a yau Alhamis jami'an lafiya a Lebanon suka ce wani harin da Isra'ila ta kai ta sama ya fada kan wani gini a Beirut da ya yi sanadiyar kisan akalla mutane shida ya kuma raunata wasu bakwai. sojojin isra'ila sun bayyana cewa suna gudanar da ayyukan soji ne da ke kaikaitar beirut a ci gaba da gurin kaiwa ga kungiyar mayakan hezbollah takarar mataimakiyar shugaban kasa amurka kamala harris a zaben shugaban kasa da ke tafe ya haifar da martani mabambanta a indiya yayin da wasu na murna kasancewarta mai tsatso da kasar ta indiya wasu na yi mata kallon wadda ba su sani ba sosai da dama kuma na kallonta abin alfahari a matsayinta na 'yar asalin kasar da ta samu ɗaukaka a waje ba ma kasar amurka ba kawai tun daga tsatsan ƙauyen ta da ke kudancin indiya zuwa babban birnin ƙasar new delhi takarar ta kamala harris na neman shugabancin amurka ya kasance abin shauki ga mutane da dama a ƙasar ta indiya shugaba salva kiir na sudan ta kudu ya kori shugaban kasar wato shugaban hukumar leƙen asirin kasar mafi dadewa kan kujera inda ya maye gurbin sa da wani na hannun daman shi karkashin wata dokar shugaban kasa korar a akol kurkuk wanda ya shugabanci hukumar tsaron cikin gida mai cike da cece kuce da ke karkashin babbar hukumar tsaro ta kasar nss tun bayan lokacin da kasar ta karbi ta daga sudan a shekarar 2011 ta zo ne makonni bayan da gwamnatin rikon kwarar kasar ta sake sanar da dage gudanar da zaɓe a kasar a ranar alhamis dinnan ne sabon sakatare janar na kungiyar kawance ta nato mark rutte ya ce kungiyar na sanar da cewa ukraine na da bukatar gaggawa a faɗin da take yi da mamayar rasha a lokacin da ya ziyarci kiev domin tattaunawa da shugaban ukraine din volodymyr zelensky to masu saurare da haka muka kawo karshen wannan shirin namu na yanzu sai kuma a dakace mu na yau da gobe sannan idan Allah ya kai mu can da dare karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wato karfe 8 kenan agogon GMT wato 8 da takwas kenan agogon gmt da ghana za a je mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin hawa sharif da ta taya ni gabatar da shirin da julie leathers gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni murtala faruk sanyin na ke muku fata alkhairi ma'assalamu